Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jam'iyyar da ta kare tasirinta a Majalisar Dattawan Amurka da daren jiya Asabar. bayan da aka sake zaɓar yar democrat senator catherine cortez masto a jihar nevada wanda hakan ya baiwa 'yan democrat kujeru 50 'yan republican kuma kujeru 49 zuwa yanzu da wannan nasara da cortez masto ta yi wadda kafar labarai ta associated press ta tabbatar da daren jiya asabar da kuma nasarar da ɗan democrat sanata mark kelly ya yi da daren shekaran jiya juma'a yanzu 'yan democrat sun mallaki kujeru 50 yanzu kujera ɗaya ta rage a samu mai hawa wato ta jihar jojiya za a san makomar kujerar a zagaye na biyu da za a yi ranar 6 ga watan disamba tsakanin sanata rafael wanok na democrat da abokin hamayyarsa na republican tsohon dan wasan kwallon amurka hasel walka shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yaba da nasarar da sojojin ukraine suka yi a carson jiya asabar a jawabinsa da aka yada ta kafar bidiyo zelensky ya ce dakarun tsaron ƙasar sun sake kwato wurare sama da 60 a yankin kasan sannan ya yi alkawarin cewa sojojin ukraine a ta bakinsa za su kukutar da ilahirin ƙasar daga hannun 'yan mamaya to amma shugaban na ukraine ya kuma ce a yi taka tsantsan yayin da jama'a ke shagulgula a kasan can gabas a yankin donetsk in ji shi ana tafka kazaman faɗace-faɗace kulle yomin a ta bakinsa can wata lahira ce gwamnatin habasha da dakarun tigray sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya asabar wadda ta shimfiɗa jadawalin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya wadda ɓangarorin biyu suka cimma a afirka ta kudu a wannan watan wakilan gwamnatin habasha da na kungiyar gwagwarmayar yanto mutanen tigray tplf a takaice sun yi ta ganawa a birnin nairobi tun daga ranar litini da zumar cimma jituwa kan fannoni da dama masu nasaba da yadda za a aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a pretoria ana kyautata zaton wannan shela ta jiya asabar za ta ba da kwarin gwiwa ga masu shiga tsakani na kungiyar haɗin kan afirka da ke kokarin kawo ƙarshen wannan tashin hankalin da aka shafe shekaru biyu ana yi wanda ya yi sanadin mutuwar dubban mutane da kuma raba miliyoyin mutane da muhallansu a ƙuryar ta afirka shugabar taiwan tse ingwen jiya asabar ta ce burinta a rayuwa shine tabbatar da cewa tsibirin ya ci gaba da kasancewa na mutanen wurin sannan kuma yaucin taiwan bai zama wata tsangwama ga kowa ba a wani jawabi na bayan zaɓe mai yin ahir ga china zaɓukan taiwan na ranar 26 ga watan nuwamba na zuwa ne wata guda bayan da shugaban china shi jinping wanda ya tsananta amfani da atisayen soji wajen takura tsibirin na taiwan wanda ake gudanar da shi bisa tafarkin demokaradiyya da ya amince cewa china na iko da shi ya samu wa'adi na uku na shugabancin china yayin da zaɓukan magadan gari da na kansiloli bisa al'ada na cikin rukunin abubuwan da suka shafi cikin gida tsai ta gaya ma dubban magoya bayanta da ke ta mata da suwa a wani gangami a yankin tsakiyar birnin taifai cewa al'amarin ya fi zarci haka wanda shine karan farko da ta fito karara ta yi wa china chess a yayin yakin neman zabanta an kai tsakiyar tattaunawar majalisar ɗinkin duniya kan ɗumamar yanayi a misra ta yadda har ma wakilai wajen tattaunawar sun fara tsara daftarin yarjejeniya gabanin isowar ministoci makon gobe waɗanda su kuma za su matsa a yi wata faɗaɗɗiyar yarjejeniya ta yaƙar sauyin yanayi an fara ganawar ta mako biyu a sharma el sheikh da kira da babbar murya daga shugabannin ƙasashen duniya cewa a ƙara azama wajen dakile yawan fitar da iska mai lahani ga yanayi da taimaka ma matalautan ƙasashe don su iya tunkarar abubuwan da ɗumamar yanayi ke haddasawa. Masu ilimin kimiyya sun ce ya kamata zuwa shekara ta da talatin a rage yawan iska mai lahani ga yanayi da ake fitarwa zuwa rabi don a cimma burin yarjejeniyar yanayi ta Paris ko Paris Climate Accord. Wasu jiragen yakin Amurka biyu da suka kafa tarihi sun yi karo da juna jiya asabar yayin wani shawagi na birgewa a dallas inda suka yi bindiga suka zama wani babban dunkulen wuta hauhawar bakin hayaki ya turnuki sararin sama ba a tabbatar ko mutane nawa ke cikin jiragen ko kuma wani mutum da ke ƙasa ya samu wani lahani ba lee block mai magana da yawun hukumar commemorative air force wadda ta shirya wannan shawagin burgewa na shagulgulan ranar tunawa da tsaffin sojoji ko veterans day a ƙarshen mako wanda hasali ma jiragen na hukumar ce ta gaya ma kafar yada labarai ta abc news cewa ta yi imani cewa akwai mutane biyar a jirgin lugudan bama-bamai na b-17 sannan akwai mutum guda a jirgin yaƙi na p-63 tun bayan janyewar sojojin faransa daga mali bataliyar sojin hayar rasha ta wakna ta kuma mai sojojin na faransa wajen fuskantar farfagandar kungiyoyi masu da'awar jihadi a cewar kwararru ta yadda masu tsatsauran ra'ayin ke ta kururuwar cewa sojojin hayan sun tafka ta'asa kan fararen hula bayan da jagororin juyin mulkin sojin mali na shekara ta da ashirin suka matsa lamba sai faransa ta janye sojojinta a watan agusta sama da shekaru tara bayan da sojojinta suka kai ɗauki don hana masu da'awar jihadin kwace mulki a kasar ta yankin sahel mai fama da rigingimu kanar kanar ɗin soji da ke jan ragamar ƙasar daga birnin bamako suna ta daɗa komawa ga rasha musamman ma dakarun wakna a cewar majiyoyin yammacin duniya amma hukumomi a bamako sun ƙaryata abinda suka ansa kawai shine cewa suna samun goyon bayan rasha ta fuskar abinda suka kira masu koyar da dabarun yaƙi. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc. kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa ne akan gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya. wanda jihohi goma sha ɗaya kacal ne suka amince da ƙudurori arba'in da hudu da majalisar dokokin ƙasa ta aikewa majalisun jihohi. Za mu tashi ne a inda tsohon kakakin majalisar jihar Gombe, Honorable Inuwa Garba ke bayani akan wa ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Honorable Gareka. Maganan procedure na cire speaker wannan kuma ko ka zo ko bayan gaya ma ba ka san majalisa ne suke so domin ni zan goyi bayan wannan da kuma ba da gashin kai domin wannan zai kara wa wannan institution din karfi ya rage da ake kutse ake sabi yadda gwamnati suke cin karensu ba babbaka akan ma'amalar su da majalisu domin duk duniya banda Allah ba kowa gaban gwamna wanda zai iya taka masa birki sai majalisa to yanzu saboda majalisar ba ta da cin gashin kanta a harkan gudanar da aikin majalisar ko tsare-tsaren su ko shirye-shiryen su sai abun da gwamna ya ga dama ya bayar ko in ba kuma abun da yake so bai hana shi yasa demokaradiyyar ma ta samu na kasu shi yasa za ga cikin abubuwan da ba a zuwa akwai magana ba da yancin gashin kai na samun kuɗaɗen shiga na ƙananan hukumomi wadda wannan shine babban matsala da ya jafi tuntunu a Najeriya ya jawo matsala na rugujewan tarbiyyar yara ya jawo matsala a bangaren samar da zaman lafiya ya ba da matsala a bangaren samun kyakkyawan zamantakewa cikin al'umma ya ba da eh, matsala bangaren yin aiki da ya shafi talaka kai tsaye domin ƙananan hukumomi duk gwamnan da ka samu daga yuni da yake yake daga wuri yake da karamar hukuma yake haka shugaban kasa ga kowa to daga can al'umma take kamar yanzu Abuja nan ne Abuja ka zama ake ana jan shayi ana labaru ana cike cikin takardu amma inda talaka yake a garuruwa suke da unit unit da garuruwa a ƙarƙashin ciyamomi suke to an kashe maganan kananan hukumomi ba maganan kansila ba maganan ciyaman domin kuɗin su ya dawo yana aljihun gwamna sai yadda yi an kashe kusan aikin shi yanzu ka ga majalisun take faɗa suka ce kamar ni ne ma na kafa maganan conference of speakers me yasa bayi da shi saboda an kullun ƙara na kasa institution din ake yi shi yasa ba za ka ji su ba ma za ka manta ma akwai majalisar ko babu saboda abin da gwamna yake so dole shi za a yi don yana da control in ka ki kuma in ya ga dama aron waya zai kaba ko wayan matan ya ce kai wani kuje kuce mu speaker za a cire shi saboda procedure bai da tsari yanzu muna magana da barista ake gaya masa in aka ga dama idan ka fito da hula a juye in aka kira shi misconduct is misconduct misconduct kuma da kundin tsarin mulkin kasa is amount amount to impeachment is an impeachment uh, impeachable offense misconduct is not ba defining din shi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya a ce Condor ya fara daga wannan da'irar zuwa wannan gabar shine Condor ba so kawai za a je rana tsaka kawai in ba ka yi abinda gwamna yake so ba ko k'a yi wani abinda suke gabe ma daidai ba a ce a ah, ai yi Condor ko ya Appropriation. misappropriation Appropriation ma ba a defining din shi a tsarin da za a fara kai misappropriating ah, kuɗi ne ko ka yi kai misappropriating din abubuwa da value ne akwai kuma abin da is environment za a iya kiransa misappropriating ba da aka zaka zaka ga gwamna ya ko shugaban kasa ya kashe kuɗi above budget ɗinsa ko ba ka bane is misappropriation amma za a dawo majalisar kasa ko majalisar environment a aro kuɗi daga wancan ya kasance an yi balancing ko an toshe wannan kuɗin so magana na gaskiya akwai abun da babban abun da rashin adalcin da ya zama karara shine a sa condition akan biyan bukatan gwamnoni da su 'yan majalisar a kauda maganan bukatar kasa a kauda bukatar maganan 'yan kasa a da bukatar maganan da ya shafi ci gaban ƙasa, a da maganar bukatar da zai gyara demokaradiyyar ya kara mata karfi ya kara mata mutunci ya kawo abubuwan da za a bi matakai za a samu sauki a cikin irin hali da Najeriya take ciki a karkashin tsarin mulki irin na demokaradiyya. Mun gode kwarai honorable Inuwa Garba ka bayyana mana yadda wannan abin yake dalla-dalla bari mu dawo ga wanda ya san kundin tsarin mulkin nan kafin mu miƙa masu Alhaji Isiyaka da Alhaji Abdullahi. Shin a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa menene batun cin gashin kai ga majalisun jihohi masu sauraron mu assalamu alaikum to akwai sassa guda uku na gwamnati sashe na hudu yan majalisa aka kuma taho da bayanansu da ayyukansu da muhimmancinsu da tasirinsu sannan sashe na biyar su ne masu zartar da ayyuka wato bangaren gwamna da mukaraban shi ko shugaban kasa da mukaraban shi sai sashe na shida shine bangaren masu alkalanci to kowane akwai inda aka faɗaɗa shi alal misali in ka ɗauki ɓangaren shari'a an faɗaɗa shi a sashe na 36 da sashe na 230 har zuwa 304 to sashen 'yan majalisa su kuma an zurfafa shi a sashe na 4 da sashe na 11 sannan kuma inda aka samu matsala shine sashe na 162 na tsarin mulkin najeriya idan ka ɗauki ƙaramar hukuma tana fuskantar matsala iri ɗaya da majalisun dokokin jihohi da suke fama da ita saboda sashi na bakwai ya fito da jawabin ƙaramar hukuma 'yantattar mataki ne na gwamnati tarayya jiha da ƙaramar to aka kuma zayyana ayyuka kamar guda ashirin da uku waɗanda su ne aikin ƙaramar hukuma waɗanda rashin ayyukan nan su ne ƙashin bayan matsalolin tattalin arziki da muke gani da matsalolin rashin tsaro da muke gani da matsalolin dagulewa harkokin siyasa da matsalolin zamantakewa matsaloli da dama da dama cire wannan bangare da aka yi ko wannan gibi da aka kirkiro saboda sashi na 162 shine ya kawo wannan matsala da haka kuma bangaren majalisun dokoki na jiha waɗanda su ne suke gagaraba da wani tabbatar da tsabtar demokuraɗiyya a matakin jiha to sai aka ce sashe na 162 ya ce duk wani kuɗi da za a turo kuɗi daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma kuɗi daga kaso waɗanda suke na kuɗin da ake samu na shiga daga jiha ko ma wani irin kuɗi ne to aka ce dole sai ya fito a lalita gwamnatin jiha karkashin shi mai girma gwamna to a nan ne gizo ke saƙa da hadda wanda majalisun za su yi yawwa duka to a nan ne aka rike su shine ya sanya suka zama kamar 'yan ancin shata da rana suna zaune gidan zauren majalisa amma da daddare suna tumasanci gaban gwamna don su kokarin zawarcin ra'ayin gwamna ya yi daidai da bukatun da suke so to da yawa za ka ga duk shugabannin majalisar dokoki na jiha da amincewa da kuma dangantaka su da gwamna ba ta da armashi to za ka ga zai wuya a iya saka musu ma kuɗin gudanar da harkokin nasu wanda tsarin mulki ya ba su damar su aiwatar to saboda haka wannan shine dalilin da yasa suke neman wannan yanci din a baya an samu lokacin da shugaban kasa ya sa hannu a wannan doka ta alfarma ta shugaban kasa da ake kira executive order ya ce ya ba majalisun dokokin jihohi yanci da kuma karamar hukuma amma kuma gwamnoni suka kalubalanci wannan suka je kotu kuma suka yi nasara saboda wannan waigi da sashe na 162 ya kawo tsari na tsarin mulkin mun sashe na ɗaya da sashe na biyu ya ce duk wani umarni ko wani hukunci ko wata doka wadda ta yi karo da tanajin tsarin mulki rusassa ce kuma ba ta da amfani kuma ba za ta yi tasiri ba to a kan nan ne suka yi amfani da wannan suka kai karar kotu cewa a dokar shugaban kasa ta yi karo da wannan tanaji wanda ya ba da dama akan cewa duk abin da za a yi gwamna shine gagara ba don kamar yadda shugaban kasa yake a karkashin sashe na 130 a mataki na tarayya to suka kawo wannan to a nan wurin kotu ta yi watsi da wannan doka ta ce matsayinsu yana nan to wannan yana ɗaya daga cikin ɓangarori masu muhimmanci da ya kamata a ce in akwai kishin ƙasa akwai kuma kishin ruhin shi wannan zaure na majalisa wato institution na legislature in akwai wannan to yana ɗaya daga cikin wuraren da ya kamata a gyara domin a neman ma bangaren 'yan majalisa 'yanci da ƙananan hukumomi to amma sai ya kasance tun farko akwai munafunci a al'amar domin shekaru aru aru duk zauren majalisa na tarayya idan ya zo to za ku ga an ware zunzurutun biliyoyin kuɗi a kafa kwamiti na gizo a sunan za a yi gyaran kundin tsarin mulki bayan kuma tsarin mulkin nan idan a manta ba a duk lokacin da bangaren shugaban kasa ke son a yi wani gyara da an tura sai a yi gyara gyara nawa aka yi to amma me yasa wanda ake fidda wannan biliyoyin kuɗin suke zurarewa su bi iska da karshe kuma zaka ga ba za a yi wannan gyaran ba ba zan manta ba akwai lokacin da aka zo za a yi wannan gyara har aka yi ta yaudarar mutane mutane suka rika cika motoci suna dandazo zauren majalisa su suna so a musu jiha su suna so a musu kaza aka ta shafa musu zuma a baki cewa za a yi musu daga ƙarshe wannan kuɗi aka cinye su ba a kuma yi gyaran ba kuma da yawa za ka ga sai zauren majalisa ya zo a zango na ƙarshe a shekara ta ƙarshe sannan ne ake fito da irin waɗannan abubuwa a matsayin za a yi abubuwa guda 44 da aka zayyana ba abubuwa ne da suka fi muhimmanci mu a mu yanzu ba mai la'akari da tattalin arziki da ya lalace a ƙasar nan mai la'akari da matsalar tsaro da ta taɓarɓare mai la'akari da rashin aikin yi da kuma tsami na dangantakar zumunci tsakanin yarurruka daban-daban na najeriya da ɓangarori daban-daban na najeriya a waɗannan ɓangarorin ne ya kamata a yi la'akari da su a kawo wasu abubuwa duka abubuwa arba'in da hudu nan idan aka cire 'yancin majalisa aka cire kuma maganar ƙananan hukumomi to ni a gari na dama ba abubuwa ne masu muhimmanci ba akwai abubuwa kamar guda goma sha biyu waɗanda inda an sa su a ciki to da ƙasar za ta amfana fiye da nan ɗaya daga cikinsu shine ai ƙoƙari a neman ma majalisun dokoki na kasan nan a yi kokari a neman musu wato zane na anko a mataki karamar hukuma muna da zauren majalisa guda ɗaya a mataki na gwamnatin jiha muna da zaure guda ɗaya a mataki na tarayya a haɗa majalisar nan guda biyu su zama ɗaya majalisar dattawa da majalisar wakilai ban ga dalilin zaure biyu ba a haɗe su ya zama zaure ɗaya to ɗaya ke ban gyara na biyu da ya kamata a yi idan aka suka zama zaure ɗaya wannan ya zama demokradiyya ya koma ya zama daidai ai tsarin da muke da shi yanzu idan kika lura a matakin jiha ai zaure ɗaya ne, a matakin ƙaramin hukuma zaure ɗaya ne. Shin menene bambancin zaure biyu din a tarayya? menene bambancin ƙara ma barno dawaki ne kawai aka yi abin da ya kamata a yi a nan wurin shine a yi kokari a ya zama ɗaya domin a rage yawan zunzurutun kuɗi demokradiyyar nan da muka ɗauka tsarin amurka tsari ne wanda bai yi daidai da al'adunmu ba da tarihinmu da ƙarfin arzikinmu ba saboda mafi yawan karfin arzikinmu ana kashe shi ne ga 'yan siyasa musamman ma 'yan majalisa to a yi gyara a kan irin kuɗi na rashin hankali da 'yan majalisun nan suke naɗa a sunan wakilai na wucin gadi tunda ba aiki ne na dindindin ba bangare na uku da ya kamata a gyara shine a tsabtace harkokin zaɓenmu sashe na 153 ya fito da hukumar zaɓe mai cin gashin kanta amma ba za ta zama mai cin gashin kanta ba idan ba a yi mata abubuwa guda uku ba abu na farko shine yadda ake naɗa mata kwamishinonin zaɓe ko kuma mambobi to ya tashi daga cewa shugaban ƙasa wanda wata jam'iyya ta haife shi shine zai naɗa wannan ke sa yana naɗa 'yan jam'iyyar shi na biyu kuma a rika saka mu wannan hukuma kuɗin ta kai tsaye na uku kuma a yi kokari a kafa kotu wadda take za ta rika hukunta masu laifuffukan siyasa saboda idan muka ɗauki tsarin hukumar zaɓe dokar zaɓe ta ƙasa sashe na 65 ya ce hukumar zaɓe na iya ladabtarwa amma ba ta da ɗan sanda ba ta da jami'in tsaro ba ta da jami'in gidan kaso to saboda haka hukumar zaɓe tana da karanci na abin da za ta iya a nan in ba a yi gyara na sashi na uku sakin sashi na ka la da ma a cikin baka da sashi na mai tan da goma sha hudu zuwa mai tan da goma sha takwas na tsarin mulkin najeriya ba bayan nan akwai wasu abubuwa waɗanda suke kawo kaya a harkokin mu kamar misali alfarma da ake badawa na cewa waɗansu sun fi ƙarfin a gurfanar da su a hukunta su a lokacin da suka yi laifi suna kan kuma kujera to ya kamata a yi gyara a cire wannan gwamna da mataimakin gwamna da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa in sun yi laifi tun da zafi-zafi a hukunta su bai zama dalili a ce suna da garkuwa ba za a hukunta su ba haka kuma dama ta alfarma ta a rika yafe ma mutane sun tabka laifin kasa a ce an yafe musu wannan ma na kasu ne ga tsari na adalci da adala a doron kasar nan akwai abubuwa da yawa kamar kirkiro da jihohi kamar maganar yan sandan jihohi din kamar maganar yadda za a tsaftace harkokin mu'amala na kuɗi kamar yadda za a rika rabon tattalin arzikin kasa kamar yadda za a rika haƙo ma'adanan kasa da kasan ko ina duka waɗannan da an sake zagayowa zan yi magana a kansu bari in takaita ana. to muna godiya kwarai barista mai nasara kogo ibrahim umar a lokacin da kake jawabi sai muka samu babban bako kwamishinan watsa labarai na jihar zamfara alhaji ibrahim dosara ya shigo wannan zaure muna maka maraba da zuwa tsohon dan jarida tun da ya daɗe yana aiki tare da bbc yana ma yanzu da nashi jaridar ma <laughs> to badan zo ga alhaji isiyaka baba na gode alhaji isyaka cikin wa'annan dokoki 44 da aka ba majalisun jihohi su amince a arewan nan jihohi biyu ne kadai suka amince da wa'annan dokokin su ne jihar katsina da kuma jihar kaduna to a matsayinka na wanda yake wakiltar mutanensa a nan me kake gani yasa sauran jihohin na arewa inda ake ganin nan ne matsalar tsaro ta fi yawa nan ne kuma matsaloli daban-daban kama daga talauci da sauransu suka fi yawa a ce jihohi uku ne kadai za su amince da waɗannan dokokin A daidai lokacin da na yi wannan tambaya sai na ga lokaci ya ɗaga mana hannu. Saboda haka sai Allah ya kai mu makon gobe, Alhaji Isyaka wanda aka fi sani da Baba na gode zai amsa tambayar. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda ce ke muku sallama, mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? muktari. Oh, malam muktari to malam muktari kamar daga wace jiha kake a najeriya ina jihar kebbi ok daga jihar kebbi kake eh, a cikin garin kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma ina karamar hukuma a birnin argungu birnin argungun eh. Eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da goro ne a nan birnin tarayya abuja a wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu ba na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin abuja eh to gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya to wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin kake samu ya fi kaman abin da zaka samu a can gida a rugungun eh gaskiya abin da muke samu nan ya fi abin ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da zaka samu in kana samu naira dubu daya a wuni to nan allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallon zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nike yi ba ina tare da wasu mutanen mu ne su ne nike samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a argungun kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata ɗaya ko sama da haka ɗin duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan sai in koma gida Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.